يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصابت بشرين ديار ذوات رمضان بجانا لشكرة دهو لدري هدو دتلاتن دهدو ديدي لأكو ذوات انتقص شكرة دهو مشاوكو زال فصر آية أكو فصورة المعجدة إن شاء الله تعالى wannan aya tana karantar da mu haramcin cin mushe da shan jini da kuma nama alade قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الموت حرمت عليكم الموت insha Allah ta'ala saboda yawan bayanin da ayan ta kusa domin ita ce aya da take fassara aya ta farko ta wannan sura suratul ma'ida a aya ta farko Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana cewa ya halatta mana cin wasu dabbobi na ni'ima uhillat lakum bahimatul an'am an halatta muku cin dabbobi raƙuma shanu awakai amma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce illa ma yutla alaikum sai dai abinda za a karanta muku nan gaba wannan aya ta farko kenan aya ta farkon suratul ma'ida Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya halatta mana cin wasu dabbobi sai dai abinda za a muku bayanin sa nan gaba to bayani kenan ya taho a aya ta uku Allah subhanahu wa ta'ala yana hana bayansa an ta'ati a hadhihi al-muharramat kada su yi mu'amala da waɗannan abubuwa waɗanda ya kirga a cikin wannan aya ta uku ta suratul ma'ida abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya fara magana a kai shine tahrimul maitata wa dama wa lahmal khinzir Allah madaukaki ya haramta abubuwa guda uku dinnan a wuri guda hurrimat alaykumul maitatu an haramta muku cin mushe wa damu da shan jini wa lahmul khinzir da naman alade bayani shine kashi na farko kuma yana bukatan ya samu yana bukatan ya samu karin bayani kamar matsaloli da suka shafi guda takwas da farko wato bayani na farko akan waɗannan abubuwa guda uku waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta su da farko domin ita wannan aya ta uku ta suratul ma'ida bayanin ta kashi uku ne bayanin ayan nan kashi uku ne bayani na farko shine Allah subhanahu wa ta'ala ya hada abubuwa guda uku wuri guda hurrimat alaikumul maitatu wad dam wa lahmul khinzir Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta muku mushe da jini da cin naman alade sai bayani kashi na biyu shine wanda ya biyo bayan wannan sannan bayani na ƙarshe don haka ita ayan wato bayanin da Allah subhanahu ta'ala ya yi a cikinta game da matsala da ta shafi abinci ya zo ne kashe uku don haka yasa dole ne sai an ɗauki maganar nan kashe uku kafin nan ka samu fahimtarsa bayani na farko ya shafi abubuwa uku din nan a dunkule shine kashi na farko حرمت عليكم الميتة wa ولحم الخنزير an haramta muku cin mushe da shan jini da naman alade wannan shi ne kashi na farko shi wannan bayani eh, kashi na farko yana buƙatar bayani kamar matsaloli guda takwas suna da yawa babu shakka bayani na farko abinda zai gwada maka abubuwa uku ɗin nan wato a haɗe suka zo shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ba wai ana suratul ma'ida kadai yayin irin wannan bayani ba a cikin alkur'ani in ka duba ayoyi da dama za ka tarar da cewa Allah madaukaki yana hada abubuwa uku dinnan a wuri guda kamar misali a suratul an'am aya ta 145 cikin wanda muke take gaba yana cewa qul la ajidu fi ma uhiya ilayya البر الأرض مصبوحا أرضا مصبوحا أرضا مصير فإنهم أو تسقط ذلا بغير اللون فمن اضطر غير قادر ولا عادل فإن ربك غفور رحيم kaga ba wai suratul ma'ida bane kadai a suratul an'am aya ta biyar Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa abubuwa guda uku dinnan a wuri guda walla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala qa'imin yat'amuhu kace ni dai ban samu wani abin da aka haramta wa mai ba ni dai ban samu wani abu da aka haramta wa mai cin abinci ya ci ba game da dabbobi illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin kaga Allah ya hada su a guda mushi jini da aka zubar da kuma naman alade to wannan kam fa innahu rijsun Allah yake kazanta ne aw fiskan uhilla li ghayri Allah bihi shi yasa ibnu hasmi rahimahullah ta'ala a littafin sa al-muhalla a mujallar na bakwai shafi dari uku da tisin yana magana akan abubuwan da Allah ya haramta a ci da ya kawo aya ta ɗari da arba'in da biyar ta suratul an'am yana ta hujja da wannan aya game da naman alade sai ce wa tamiru fi lugatil arabi allati nazala biha alqur'anu raji'un ila aqrabi mazkurin ilayhi duk inda ka samu lamiri a tsari na larabci idan ka samu lamiri lamirin yana komawa da suna da ya kusa da shi lamirin yana komawa ga sunan da ya fi kusa da shi wato kamar yadda Allah ya faɗa a an'am قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوعا أو لحم خنزير أبو بوأكو فإنه منين هو رجس فإنه يرجع إلى أقرب مذكور وهو لحم الخنزير naman alade Allah yake nufi rijisun kazanta ne in je ibn hasan saboda a tsari na larabci lamiri yana komawa ne ga sunan da yafi kusa da shi Allah ya jera abubuwa uku sai ya ce fa innahu rijisun kazanta ne shi kazanta ne daga cikin uku din nawa ne ake nufi ana nufi nama alade dan shi yafi kusa da maganar da Allah madaukake ya faɗa fa sahha bil qur'an anna al khinzira bi aynihi rijisun don haka ya tabbatar mana alade ainihin sa kazanta ne fa huwa kulluhu rijsun gaba ɗaya alade kazanta ne wa ba'du rijsi rijsun sashin kazanta shi ma kazanta ne wa rijsu haram wajibun ijtinab kaga Allah madaukaki ya hada su a wuri guda a wannan aya sannan a suratu suratul aya ta 173 inna ma harrama alaykumul maytata wad

aya ta 173 لما الله سبحانه وتعالى ينا مجانا عن أبوان لي هرمتا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير abin da Allah ya haramta muku kawai shine mushe jini naman alaji. ya haɗa su a wuri guda don haka yasa akwai hikima ta wannan haɗa waɗannan abubuwa guda da Allah ke yi a cikin alkur'ani yana nuna ko da ta sashen haramci suna da wani muhimmanci wato suna da wani muhimmanci wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su shi yasa da Allah ya tashi magana akan abin da ya haramta sai ya fara da su almaita waddam wa lahmul khinzir mushe jini naman alade in ana maganar haram a bayan su ne sun komai muni shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake bayanin su da farko kafin kowace matsala domin babu shakka akwai uh, akwai haɗari tattare da cin mushe da shan jini da naman hadari bayani na biyu wato ya shafi kalmar mushe da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa إنما حرم a suratul كما سورة البقرة سورة المائدة حرمت عليكم الميتة سورة الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتا كمر الميتة موشي ابن كثير هنا قصر وانا آية سورة المائدة هنا شوى الميتة وهي ما مات من الحيوان حتف أنفه إذا دب يفاد يمس شيء كدي من غير زكاة ولا اصطياد ba yanka dabban aka yi ba ba farautarsa aka yi ba haka kurin dabba ya faɗi ya mutu to shi ne mushi yace to idan dabba ta mutu da kanta ba yanka ta aka yi ba ba farautar ta aka yi ba to ka tabbata haramcin da Allah ya faɗa din nan ba wai haramci ne kawai saboda tsari na hukuncin Allah ba cewa inna Allah ya ma yurid Allah yana hukunta abin da ya ga dama wa ma ka illa lima fiha min al mabarra akwai cuta tare da wannan dabba idan dabba ta mutu ba a yanka ta ba ba farautar ta aka yi ba mutum ya ci wannan dabba to babu shakka yana cin cuta lima fiha min ad-dami al-muhtaqin saboda a cikin ta akwai jinin da ya riga ya ya ya makale bai samu hanyar fita ba wannan jini ya haifar da kwayoyin cuta masu yawa ibn kasir yace fa hiya daratun lid-din wa lil-badan saboda haka cin mushe yana cutar da addini kuma yana cutar da jikin mutum fa ne haza harama Allah shi yasa Allah ya haramta saboda duk abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya haramta mana babu shakka wannan abin kazanta ne wannan shine abin da Allah ya faɗa mana annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ya halatta wani abu wannan abin yana da kyau idan manzon Allah ya haramta wani abu to babu shakka wannan abin ba shi da kyau to amma duk da haka ko da shike kalma yadda ta zo a cikin alqur'ani innama harrama alaikumul maita innama harrama alaikumul maita suratul baqara حرمت عليكم الميتة سورة المائدة muku cin mushe sai sunnar manzon Allah ta ce laisa kullu mita ba kowane mushe bane akwai waɗanda aka ware na'am ayar alqur'ani ta kace magana. inna ma harrama alaikum almayta ko hurrimat alaikum almayta an haramta muku cin mushe sunnan manzon Allah ta zo sai ta ce akwai guda biyu wadanda aka halatta laysa kullu mita yani laysa kullu mita ba kowane abu ne aka ya mutu da kansa ba a yanka ba kuma ba farauta aka ba farauta ka aka yi ba a ce haramun ne na'am ayar alqur'ani ta take magana amma sunnar manzon Allah ta kayyade yustafna min al-maita as-samaku banda kifi fa innahu halal shi kifi halal ne ma ta bi tazkiyatin aw ghayriha haka kawai sai kifi ya taso sama don ba dai ka san wani ne ya zuba kwanjin a ruwan ba ai ba laifi bane ka dauka ka shi saboda ma abushan kifi sawa'un mata bi tazkiyatin aw ghayriha wannan ya faru zamanin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labarin ya auku akai akai manzo Allah ya tura su yaki suna tahowa suka ga ruwa ya jeho wani katon kifi a gaba ya riga ya mutu shikenan sai kowa sai ya ciro wukarsa aka kama hidima don haka ya nuna cewa shi ba a mushen kifi wanda shine abin da sunnar manzon Allah ta nuna mana ga hadisin abu huraira an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam an ma'il bahar ya rasulullah ina hukuncin ruwan teku saboda ruwan teku yana da zarfi ba shi da daɗi bai kamata a sha shi ba mutum ba zai na iya sha ba to shin ruwan da baka sha shi ba za ka yi ibada da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce huwa tahuru ma'uhu al-hillu shi teku ruwansa halal ne ruwansa yana da tsarki to shi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yana da kirki manzo Allah yana da tsananin kirki in kamar tambaya ɗaya sai ba ka amsa biyu tambaya ɗaya kai mar amma ba zai ba ka amsa guda ba sai ba ka amsa biyu ya ma gyara wato har ta wajen tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kirki ya rasulullah ina hukuncin ruwan teku sai manzo Allah ya ce huwa tahuru ma'uhu ruwan teku yana da tsarki alhillu mai tatuhu halittan cikin teku kuma halal ne idan aka ce halitta ana nufin almaita ana nufin duk wani abin da ya mutu a cikin halal ya a ci wannan hadisi yana littafin muwatta na al-imam malik littafin kitabul umm na al-imam shafi'i musnadul al-imam ahmad sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan nasai sunan ibn majah yana sahihu ibn khuzaima sahihu ibn hibban hadisi ne da yake inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka duba sahihu sunan tirmidhi hadisi na 69 sahihu sunan ibn majah hadisi na 309 kaga kenan sunnar annabi muhammad ta tabbatar mana lalle kalmar da Allah ya sake a littafin a littafin sa hurrima hurrima alaikumul maita innama harrama alaikumul maita wannan kalma da Allah ya sake ta hadisi ya zo ya ce akwai kaidi banda kifi halittar da ke ruwa ba a mushensa wa yustaqna kadhalika al-jaradu aidan haka ma fari fara ba a mushenta in ka samu bara matacciya kuma sai ka dauka ka jefa a wuta ka gasa ka ci wato babu laifi game da mushen fara wannan ma ya zo cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin da Abdullah ibn Umar ya rawaito Abdullah ibn Abbas annabi sallallahu alaihi sallam yana cewa uhillat lakum maitatan wa damani fal maitatan al-jarad wa tamak kaga Allah ya halatta mana cin mushe guda biyu kifi da bara inji annabi Muhammad sallallahu alaihi حديث الإمام الشافعي الإمام أحمد الإمام ابن ماجة الإمام الدار قطني الإمام البيهقي kuma hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na dubu da ɗari ɗaya da goma sha takwas da littafin irwa'ul galil hadisi na dubu biyu da ɗari biyar da ishirin da shida don haka fara kifi daga bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a littafin almuhalla na ibnu hasmi al-muhalla bil asar mujallad na shida shafi na 61 ne inda uh, uh, ibn hazm yake magana akan matsalar ta abinci yace wal jaradu halalun shi fara halal ne a ci idza ukhiza mayyitan aw hayyan idan aka kama fara matacce ko da ransa sawa'un ba'da zalika ma ta fi hurufi shin bayan kama shi ne ya mutu aw lam mutu ko ko bai mutu ba ka kama shi sai yake ga hadisin al-Imam al-Bukhari an Abdullah ibn Abi Awfa qala Abdullah ibn Abi Awfa ya bada labari yana cewa gazauna ma'a Rasulillah mun yi yaki tare da manzon Allah sab'a gazawatin aw sitta mun yi yaki ya kai sau bakwai ko shida tare da Annabi Muhammad na aqulu ma'a jarar da mu da shi muna cin fari da mu da shi manzo Allah dan iya ce muna cin fari wani zai ce to ai manzo bai ci ba sai ce da mu da shi na akulu ma'ahu ajarada hadisin yana sahihul bukhari da kuma sahihu muslim muttafaqun alayh kaga wannan ya tabbatar da halancin cin fara a sunnar manzo Allah halancin cin kifi ko da matacce don haka ba a mushen abu biyu kifi da kuma fara wannan shine abin da sunnar manzon Allah ta kawo kaga wanda yana nuna maka cewa ba ka samun cikakkiyar fahimtar alkur'ani sai ka dawo ga sunnar manzon Allah ba za ka samu cikakkiyar fahimtar ayar Allah ba sai ka dawo ga wane ga annabi Muhammad saboda shi Allah ya bawa alkur'ani ya ce ka kai musu idan manzon Allah ya zo da alkur'ani babu shakka dole ya fi musallin littafin Allah ba haka idan ka samu wata kalma ta alqur'ani ka in ka fassara ta sai ka koma ga sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba yanda za a yi a ce maka alqur'ani ka fahimce shi haka nan ba tare da ka koma ga sunna ba zai yi wuya wanda ma yake cewa zai rike alqur'ani kada ya ishe shi wallahi kuskure yake ba zai yi ba saboda na farko ne alqur'anin da ka yarda za ta rike shi kadai waɗanda suka rubuta shi sahabbai ne sun ce akwai wani littafin bayan shi idan har ka yarda alqur'ani su suka yi ka yarda da gaskiya ne daga Allah ne ba su yi ƙarya ba kenan waɗanda suka rubuta shi to shi ya kamata ka yarda da maganar su kuma akwai sunnar manzon Allah idan ba za ka dau maganar su guda ka bar guda sai ka ajiye Alƙur'ani shi kansa domin babu shakka sahabban annabi Muhammad su suka rubuta Alƙur'ani. su da suka rubuta alkur'ani su suka rubuta hadisan annabi muhammad bari baka misali da aya ta 118 ta suratul an'am فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ku ci abin da aka ambaci sunan Allah lokacin da za a yanka in kun kasance masu imani da ayoyin Allah sai ce a gaba wa ma lakum Allah وقد تقوى aya ta ɗari da goma sha takwas ta suratul al'am. Allah subhanahu wa ta'ala yace fa kulu mimma zikra smullahi alayhi in kuntum bi ayatihi mu'minin dan kun kasance masu imani da ayoyin Allah to sai ku ci abin da aka ambaci sunan Allah aka yanka sai Allah subhanahu wa ta'ala yace wa malakum me ya same ku me ya same ku Allah min ma zukira smullahi alayhi ba ku son ku ci abin da aka yi bismillah aka yanka me ya same ku inji Allah sai ya ce wa kad fassala lakum kuma shi da kansa yayi muku bayani daki daki ma harrama alaikum abin da ya haramta muku inji Allah ya muku bayani menene daki daki abin da ya haramta muku illa maqrifun ilaihi sai dai abin da larura ta matsa mutum har ya kai ci. wannan ba a magana akan sa wa inna kaseeran la a bi ahwa'ihim bi ghairi ilm sai Allah ya ce mutane da yawa suna bata suna batar da wasu a dalilin son zuciya kuma sannan suna dogara da jahilci bayan da za a yi ka dogara da jahilci sannan ka shirya da wani sai dai ka batar da shi kuma abin da ke sa ai haka kan zuciya ne inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin lallai Allah mahaliccin ka shine mafi sanin masu ƙetare dokokinsa a nan ayan nan ka ɗauke ta da kyau wa qad fassala lakum ma harrama alaykum Allah ya muku bayani daki daki abin da ya haramta muku haka Allah ya faɗa ko to da Allah kan ka gaya mai a Qur'ani ina aka ce hukuncin cin naman jaki eh? akwai cikin alkur'ani inda aka ce ga hukunci cin naman jaki ko zaki ko ko naman agwagwa ko kaza duk akwai a to ya za ka yi da wannan magana ma wa kad fassala lakum yayi muku bayani daki daki za mu kare ta Allah ashe dole sai an dawo ga sunnar annabi Muhammad sai a tabbatar da maganar Allah gaskiya ne amma in ba haka ba to kenan wannan magana ta fassala sai dai zaka canza ma'anarta fassala kun ma harrama alaikum duk abin da Allah ya haramta muku ya muku bayanin sa daki daki ah, lan tajidu al-ijaba illa fi Ba ka samu amsa sai ka dawo da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka samu hadisin al-mujtaba bin ma'di kariba al-kindi yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala ku sani ya ku jama'a inni utitu alqur'ana an ban littafin alqur'ani wa mislahu wa ma'ahu kuma an ban wani littafi kamar alqur'ani yana daidai da alqur'ani wa mislahu ma'ahu kamarsa ma'ahu aka bani tare da shi wato kenan baya ga alqur'ani akwai sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ala yushiku rajulun yansani shaba'ana ala aritatihi manzo Allah ce ba mamaki nan gaba zamani zai zo mutum ya ci ya koshi ya harɗe a kan kujera sai ya ce alaikum bil qur'an ku rike alqur'ani shi kadai inji manzo Allah fama wajadtum fihi min halal fa ahilluhu in dai kun ji halal a qur'ani to halal ne wama wajadtum fihi min haramin fa harimuhu in kun ji haram a qur'ani to haramun ne ala manzon Allah ya ce la yahillu lakum luhumul himari ahadi don haka haramun ne ku ci naman jakunan gida kaga babu shi a Qur'ani sai da manzon Allah ya faɗi wannan yayi matashiya kafin ya kawo magana saboda ne saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yakan sanar da shi ilimin gaibi manzon Allah ya ce nan gaba akwai tamani za a samu mutumin da zai ce abin da bai alqur'ani babu na da shi manzo Allah ya ce ku sani an ban alqur'ani an ban wani littafi tare da shi kuma wannan lafazi na manzon Allah bai saba ma ayoyin alqur'ani da hadisai bayanin da suka zo da shi ba wannan hadisi yana sahihu sunan abi dawud hadisin al-imam ahmad wa gairu bayani na uku cewar Allah subhanahu wa ta'ala wa lahmul khinzir Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta mana cin naman alade حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير an haramta muku cin naman alade kaga Allah madaukake ce alade bil itlaq to wannan yana nuna cewa kowane irin alade a gida yake ko a daji hukuncin guda ne domin da a ce aladun na gida kawai ake magana banda na daji babu shakka Allah zai magana ko za a samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya magana akai amma tunda ba a samu ba yana nuna cewar aladan gida da aladan daji duk ɗaya ne don haka yasa ya ce lahmul khinzir kuma wannan babu shakka malamai sun yi ittifaki a kai babu wani malami a tarihin musulunci wanda ya nuna cewa akwai wani alade wanda ya kamata musulmi ya ci a babu duk wani alade haramun kuma sannan ba ma namar aladen ba ko da yake kaji an ce lahamul khinzir wanda al-Imam al-Qurtubi yake faɗa yace an faɗi nama saboda galibin abin da mutane ke nema jikin alade kenan amma ba wai naman ba bane Ya'ani jami'u ajza'i duk sassan jikin alade haramun ne hatta shahma har kitson alade shi ma haramun ne kuma wannan babu shakka an samu ijma'i al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala yana cewa fa zakara lahma li annahu a'zamul abin da yasa Allah ya ce naman alade shine mafi girman manufar dan adam idan zai ci alade naman yake hari sai yace wa qad ajma'a al-muslimuna ala tahrimi shahbihi malamai sun yi ittifaki akan cewa kitsan alade ma haramun ne wa dalihi jinin alade haramun ne wa sa'iri ajza'ihi duka wani sashin cikin alade haramun ne in ji al-imam an-nawawi yace wa qad ajma'a muslimu malamai sun hadu yana nufin an samu ittifaki haka ibnu qudama al-maqdisi yace la khilafa fi tahrimihi bayna ahli al-ilmi babu sabani a tsakanin malamai game da cewa naman alade haramun ne haka ibnu hazmi al-andalusi yace ajma'at aqwa aqwalul ulama'i ala hurmati 'ayn al-khinzir maganganun malamai sun yi ittifaki akan cewa ainihin alade haramun ne sai ya yi bayani saboda ta yiwu wani in ba an yi bayani ba zai gane ba sai ya ce la ya hillu aklu shay'in min al babu wani abu da ke jikin alade wanda Allah ya halatta a ce babu shi la lahamihi naman sa haram ne wala shahamihi kitson sa haram ne wala jildihi fatar sa haram ce wala asadihi yace jijiyan alade haramun ne ya kirga wala hashwati hanjin alade haramun ne wala mukhihi yace majinan alade haramun ne wala abnihi kashin alade haramun ne wala ra'sihi kan alade haramun ne haka ibn hazm ya dinga kirgawa a littafinsa saboda ne dan ya tabbatar maka babu wani sashin alade wanda Allah subhanahu wataala ya halatta wala sha'arihi الذكر والأنثى والصغير والكبير سواء namijin alade macen alade karamin alade babban alade yace duk haramun ne wala yahillu aklu shay'in min ad-dami haka ma jini haramun ne musulmi ya ci saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa su a wuri guda wala isti'maluhu masfuhan kana aw ghayra masfuhin kar ka ɗauka don an yi kawo kalmar jini aka ce masfuhan Allah ya haramta muku jini ya ce masu wani karka dauka sai jinin da aka zubar kawai kowane irin jini haramun ne musulmi ya ci haramun ne musulmi ya sha in je ibn hazmi wala yahillu aklu shay'in mimma mata hatfa antihi min hayawanil barri in dai dabba na rayuwa akan tudu sai wannan dabba ta mutu da kanta to haramun ne a ci wannan dabba saboda mushe ne wala ma qutila minhu bi ghairi zakatin ma'mur biha haka ma dabban da aka kashe ba ta hanyar yanka wanda shari'a ta halatta ba sai ce illan jaradu wahdahu in dai halittun kan tudu ne sai dai fara shi kadai fa in khuliqa shay'un min hawanil barri hatta yamut aw duriba bi shay'in hatta yamut dan ya zama wata dabba ta kan tudu ya zama an makure ta ta mutu koko ya kasance an take ta da wani abu ta mutu wannan mushe ne yana daga tarihin abin da ake cewa almaita kaga al-imam an-nawawi ya ba da labarin ittifaqin malaman sunna akan harancin naman alade ibnu qudama ya faɗi haka sannan ibnu Hasmi ya faɗi haka kuma in ka duba tafsirin al-imam al-qurtubi الجامع لأحكام القرآن المجلد في shi ma haka ya faɗa. al-imam ya ce yace la khilafa anna jumlatal hinziri muharrama gaba daya alade haramun ne babu sabani ji ibn qudaya ji al-imam al-qurtubi yanzu za samu wannan ijma'i in ka duba littafin su misali muhmin muhtaj مجلد شافي دريب لتسعين ترى المجموع الإمام النووي شرح المهذب مجلد ترى شافي عشرين دبير الشرح الكبير يعني ولك حددا littafin ibn qudama shine al-mubni mujallal na goma sha ɗaya shafi na sittin da bakwai da littafin al-muhalla na ibn hasmi a mujallal na bakwai shafi ɗari uku da tamanin da takwas har ma tafsirin fakhrul razi da ake kira a tafsirul kabir a tafsirul kabir yana fassara wannan aya mujalladi na biyar shafi na ishirin da littafin ibn al-arabi ahkamul qur'an mujalladi na farko shafi na hamsin da hudu maratibul ijma littafin ibn hasmi shafi na ɗari da arba'in da tara waɗannan littafai duka in ka duba za ka da cewa malaman sunna tun daga zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau babu wani malamin sunna da ce akwai wani sashen jikin alade wanda musulmi zai iya amfana da shi saboda me saboda Allah madaukaki ya ce mana mulkin khinzir ya ware alade daga duk halittun duniya yace wannan ya haramta shi duk da cewa sauran halittu su ma akwai za aka haramta amma a ware shi kadai a aya da take maganar abincin da Allah ya haramta yana gwada cewar alade yana da hadari ga rayuwar musulmi shi yasa wato wannan dalili yasa al-Imam an-Nawawi yake magana cewa cin naman alade yana hadari ma addinin mutum da kuma halittar mutum addinin kamata ya samu nakasu duk mutumin da zai ci naman alade kamar da ibnu kasir ya faɗa shi ma a tafsirin wannan aya idan mutum zai ci naman alade to sai ya samu nukusani ta addini sai ya samu nakasu ta addini saboda yadda Allah ya tsananta sa akan wannan bayani na hudu wato shine abinda bai zo cikin ayar alkur'ani ba amma ya zo a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan abubuwa Allah madaukaki ya haɗa su a wuri guda hurrimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul Allah ya haramta muku cin mushe shan jini naman adadi. akwai hadisin Abdullah ibn Abbas wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah azza wa jalla idza harrama akla shay'in harrama samarahu manzo Allah yace duk abin da kuka ji Allah ya haramta a ci to kudin sa ma kun ga kenan wato wannan haramcin da Allah ya mana a cikin suratul ma'ida hurrimat alaykumul maytatu wad damu lahmul khinzir shin Allah ya ce al ne Allah bai ce al ba an haramta muku kaza kaza a ce haramcin bai tsaya kan ci ba har ma cinikin waɗannan abubuwan haramu ne saboda wannan hadisin na manzon Allah hadisin kuma al-Imam Ahmad ya rawaito da al-Imam Abu Dawud in ka duba sahihul jami'i sahih hadisi na 2107 hadisi ne da ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka hurrimat alaikum maitatu wad-damu wa lahmul khinzir bai tsaya kan an haramta muku kuci ci waɗannan abubuwan ba an haramta muku cinikin su ma kaga kenan bayan ci haramun ne kuma ai cinikin sa ba kuma su kadai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu ka'ida a wannan hadisi inna allaha azza wa jalla idza harrama akla shay'in harrama samana idan Allah ya haramta cin wani abu to ya haramta kudinsa wato wannan ka'ida ce duk abin da ka ji an ce haramun ne a ci to cinikin sa haramun ne kuma sannan kar ka ɗauka cinikin dai malamai fiƙihu suka ce duk abin da manzon Allah ya haramta cinikinsa to kyautarsa ma haramun ne to kaga kenan an samu reshe da kyautansa da aransa da jinginansa da cin namansa da cinikinsa duk babin su guda ne haramun ne don haka bayyuwa Allah ya haramta maka cin abu sannan kuma ka koma cinikin wannan abin Allah ya samu gani malaman sunna sun yi ittifaqi akan haka wannan babu sabani akai saboda hadisin manzo Allah ya inganta babu wani malami wanda zai saba ma hadisin annabi da gangan sai dai a halin kuskure tun da hadisi ya tabbata daga manzon Allah don haka an samu ittifaki na Malamin fiqh la yajuzu bai'un wa la shira'un najisi duk abin da aka ce ma najasa ne to cinikin sa haram ne duk abin da aka ce ma najasa ne cinikin sa haram ne kamar misali giya kamar naman alade kamar mushe kamar jini dukkan su cinikin su haramun ne saboda wani hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma akwai hadisin Jabir bin Abdullah wanda yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a ranar da aka samu nasarar Makka amal fath wa huwa bi Makka shekarar da Makka ta dawo hannun musulmai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nasarar Makka yana cikin garin Makka sai manzo Allah ya ce inna Allah wa rasulahu harrama bai al-khamri wal maitati wal khinziri wal asnam lokacin da babban birnin kafirai ya dawo hannun musulmai domin a wancan zamani babu birnin da kafirai suke alfahari da shi kamar makka shine headquarter kafirci a wancan lokaci saboda duk wani gunki da ake gadara da shi to yana yana wakili ne ainihin headquarter yana garin makka to lokacin da manzon Allah makka ta dawo hannunsa ga duniya tana gabansa musulmi da kafirai to musulmai sun san abin da aka hana amma kafirai ba sani ba sai Allah ya cewa sai annabi ya ce mu sahabbai inna Allah wa rasulahu harrama bai al-khamri wal maitati wal khinzir wal Allah ya haramta da manzonsa Allah da manzonsa sun haramta cinikin giya da mushe da naman alade da kuma gumaka baya da za a yi kace kana musulmi sannan kuma harkar kashi da cinikin giya ko fataucin mushe da naman alade a lokacin da aka faɗi wannan lokacin da manzon Allah ya faɗa sai aka mar tambaya ya rasulullah a ra'aita shuhumar maita ko ka ga kitsan mushe yana da amfani mun san mushen ba shi da amfani amma kitsan sa ana samun amfani a jiki fa innahu yutla biha suhul ana diban kitsan a narka idan aka narka sai a mulke jikin jirgin ruwa wannan yana hana ruwa ya zama to ya ratsa ainihin katakon ya lalata shi da wuri wato kamar tanti ne wanda ake magini kaga tantin yana daɗa tsari jikin katanga to haka idan aka shafa ma jirgin ruwa wato kamar kitse na dabba to wannan jirgi yakan daɗe bai samu matsala ba wa yi da abu bi hajjudu sannan ma ana amfani da kitse din nan a matsayin man shafawa aka yi amfani da shi a matsayin man shafawa aka yi amfani da shi a matsayin magani wa su bihan nasu mutane na amfani da kitse a matsayin kamar wato kananzir wanda suke amfani da shi a zamanin da shi ne sinadarin kunna fitila a zamanin da a lokacin da babu kananzir kitsen nan ana amfani da shi a kunna fitila kamar yadda ka san ake makendir fa sai manzo Allah yace duk waɗannan bukatu da kuka faɗa la huwa haramu mushe haram ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun qala rasulullah sallallahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace qatala Allahu al Allah ya la'anci yahudu in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah azza wa jalla lalle Allah mabuwaye ne daukaka lamma harrama alaihim shuhumaha lokacin da Allah ya haramta musu kitsan dabbobi mun karanta a baya Allah ya haramta ma yahudawa wato kitse sai manzon Allah ya ce saboda shiri irin na bayahudi da kafircinsa ajmaluhu sai suka narkar da shi ya'ani azabu suka narkar da kitsan tunda an hana su ci ne da ai suna da wata hanyar amfana sun maba'u sai suka sayar da kitsan fa aka akalu samanahu suka koma suna cin kudin kitse kaga ne sun yi abin da ake kira alhila dabaran halatta haramu waye ya fara wannan yahudawa ka duba sahihul bukhari kitabul buyu sahihu muslim kitabul musaqat sunan at-tirmidhi sunan an-nasa'i sunan abi dawud sunan ibn majah wannan hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna cewa idan Allah ya haramta abu to wannan abin fa haramun ne ta kowace fuska wa yuqasu ala hadhihi al-muharramat an-najisa yani sa'ir al-a'yan najisa duk wani abin da ya zama najasa yana shiga karkashin wannan bayani na annabi sallallahu alaihi wasallam don haka yasa galibin malamai suke cewa abin da ya sa manzon Allah ya hana a yi cinikin waɗannan abubuwa saboda najasa ne ba wai saboda ainihin haramcin ba ne saboda najasa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a yi cinikin mushe kada a yi cinikin eh, naman alade ya kirga wannan yana nuna cewa najasa ne to tun da wannan ya nuna najasa ne ana kiyasi akan haka bai ta'adda zalika ila kulli najasa kiyasi da wannan hadisi na manzon Allah ya nuna cewa duk wata najasa haramun ne a yi cinikinta wannan ya bai tsaya kan wai saya ba idan aka ce ciniki ana nufin saya da sayarwa saya da sayarwa duka wani abin da ya zama najasa ko abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ko ku ayar alqur'ani ta haramta mana mu'amala da shi to wannan abin nisantarsa shine mafi dacewa don haka malaman sun ba suka yi ittifaki akan haramun ne a yi cinikin mushi haramun ne ittifakan haramun ne musulmi ya yi cinikin giya ittifakan haramun ne musulmi ya yi cinikin naman alade ittifakan waɗannan babu sabani aka yi kadu wa bari sharhin sahihul bukhari mujallal na shida shafin ɗari biyu da tishin don haka tun da yake cinsa Allah ya haramta cinikinsa Allah ya haramta amfani da shi ta kowace fuska manzo Allah ya haramta sai ka koma kuma ka duba abinda manzon Allah ya gaya mana yahudawa su suka fara hila yin dabara na halatta abubuwan da Allah ya haramta wannan dabarar ba su bar yin ta ba har zuwa yanzu Allah ya sa mun gane wannan dabara na halatta haram din ba wai waɗancan Yahudawa da suka yi zamani da manzo bane har waɗannan Yahudawa suna nan akan bakansu don haka duk abin da musulunci aka ce haramun ne sai sun yi kokarin halatta shi ta hanyar da kai baka sani ba naman alade din da kitsansa abinda muka karanta ittifakan malaman sunna sun ce haramun ne ba bambanci ittifakan saboda haka sai suna amfani da kitsan alade suna sakawa a cikin kayayyaki da suke kerawa suna turo mana muna saya muna amfani da su la hawla wala quwwata illa billah to mu kuma saboda sakaci da rashin kulawa da addini da rashin duba hadarin haram saboda haram kamar yadda ibnu kasir yake faɗa a fassarar wannan aya illan haram ta'adin haram baya tsayawa akan zunubi yana shiga addinin musulmi idan musulmi idan mutum ya zama sana'arsa ita ce cin haram wallahi ka sa mai lura za ga ga addininsa ya ci baya duk mutumin da ya sa haram a gabansa to addininsa sai ya samu na kasa to sai ya zamanto kitsan alade din nan suna turo mana shi ta kayayyaki da yawa yana nan a cikin sabulai yana da cikin magunguna na asibiti na kemis pharmacy in ka je ka dubi magunguna da dama suna sa kitsan alade a ciki man shafawa suna sa kitsan alade a ciki musamman abin da ya shafi man shafawa irin na gyaran fata wanda mata suka fi mu'amala da shi idan irin waɗannan mai akwai kitsan alade a ciki sannan hatta makle eh, ba wai shi ainihin makilin ba ina nufin toothpaste wato toothpaste shine kamar ainihin wato mai da ake amfani da shi wajen goge haƙora akasari suna sa kitson alade suna sa kitsar alade a ciki hatta abincin da ake shigo mana da su nau'ukan abinci da yawa biskit ne musamman abinci eh, eh, kamar chocolate irin na yara da sauransu akasari sai ka samu akwai kitsar alade sannan waɗannan abubuwa suna shigowa kuma da'iman babu dare babu rana in ka ga mutum a supermarket aikin kenan ana jida ana kaiwa gida iyalai kuma suna ta haka yana kuma karanta alqur'ani hurrimat alaykumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir to idan an haramta muku me yasa ba za ka mai da hankali ba ka lura da cewar haramun din nan makiyinka wanda ke iya ta wannan abin yana da fadare yana nan yana ta kokari sai ka ci wannan haramun din don makomanku ta zama ɗaya a ranar tashin kiyama yana nan kai tsaye bare ma in mun koma ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin sayyidina abubakar manzon Allah yana cewa kullu lahamin nabata min suhutin fannaru aula duk tsokan jikin da ya toho a dalilin haram wannan tsoka wuta ce ta fi cancantar sa a ranar tashin kiyama kalmar as-suhutu huwa haram Asubutu suhtu huwa haram duk tsoka da ta toho a dalilin cin haram manzo Allah ya ce wuta ce ta fi dacewa da wannan tsoka a kiyama wannan hadisin sai Abubakar sai Abubakar as-Siddiq Allah ya kara masa yarda akwai hadisin Jabir bin Abdullah wanda yake cewa shi wannan hadisin ya fito da maganar Annabi a fili Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhfin duk tsokan da ya toho a dalilin haram bai shiga aljanna in ji manzon Allah to ta yi ka ce ai ban sani ba bane baka sani ba bayan Allah ya faɗa a Qur'ani bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya maka kai hattara zaman ka da Ka qatalallahu al-yahuda in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka da'anci ci yahudawa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta musu cin kitsan wato waɗannan dabbobi sun summa ba'uhu fa akalu samanahu manzo Allah yana faɗa a hadisai da dama kada kenan uzurin mutum gaban Allah takaitacce Allah ka sa mu tsira in ka duba silsilatu sahiha hadisi na 2609 saboda haka ya kamata mu farka abin mamaki musulman da ke zama kasashen turai sun fi damuwa da riko da addinin Allah fiye da mu da muke nan wanda tsakiyar musulmai ne a ko'ina a kuma babu mamaki saboda me su da suke can tsakankanin kafirai sun san su ta zama cikin haɗari saboda haka yasa suka fi farkawa game da tarko na kafirai waɗannan musulmai suna da ƙungiyoyi da suka kafa da dama waɗanda aikinsu shine tantance abin da kowane kamfani yake samarwa idan wannan kamfani yana samar da halal to za su yi magana a kai irin wannan shi yasa kaga ake sa tambarin halal da sauransu a cikin wasu abinci kuma babu shakka wannan shine wata hanya mafi sauki wanda za ka iya ganewa amma mafi dacewa shine amfani da kamar intanet saboda sha'anin bayahude a kullum wato kokari yake sai ya ga ya batar da mutane don haka intanet yana da fa'ida ta wannan gefe ga musulmai a wannan dalili sa aka samu yan uwa waɗanda suka bude website da dama waɗannan website suna baka labari ne akan yadda zaka gane abincin haram domin daga baya su turawa sun bar amfani da kalmar pig pig a jikin abu suna so san musulmi da ya ga pig ya san alade ne sun bar amfani da wannan sun koma amfani da ne code suna amfani da code za a sa maka e sai a sa 100 ko 101 ko wato za a sa kof ne da kaga i i din nan kuma ba wai duka bane haram akwai halal don akwai wasu nau'ukan sinadarai waɗanda ake amfani da kod na i yana ishara gare su wani sinadari ne wanda aka yi amfani da shi saboda kar abinci ya rube saboda abinci ya daɗe sannan kod ɗinsa shi ma i ne saboda haka i kod yana iya ɗaukan halal yana iya ɗaukan haram a wannan dalili yasa aka samu wannan suka bude website kuma gaskiya yana taimakawa kamar misali akwai www.guidedways.com ko kuma ka rubuta halal food guide halal food guide in ka rubuta a search abinda zaka gani zai fito maka da website nan take kana rubuta irin cup da ka gani a jikin toothpaste ko a jikin biscuit ko a jikin Eh, wani chocolate in ka ga an sa i e kaza domin in ka tafi ingredient kowane abu ka saya ai akwai inda aka rubuta ingredient akwai inda aka rubuta abubuwan da aka yi wannan abin da shi to idan ka bi layi dole za ka gani saboda ka'ida ne dole sai sun rubuta ba wai dan suna so ba inda son su ne da sun goye amma ka'ida ne su rubuta ba wai dan su ba wai dan mu sani ba sai dan tsayuwar kasashen su a kasashen su ba kamar nan bane inda mutum yana iya zuwa ɗakin sa ya shirya wani abinci ya fito da shi ya ce kura ne alhali ya dama guba ne ya tsere mutane a can ba zai yiwu ba suna da kamfanoni da suka tsaya dole sai ka rubuta ingredient na abin da kai wannan ingredient din shi yake ba da damar mutum ya gani ya dace da shi ko bai dace da shi ba saboda yanayin halittar mutane da yanayin cututtuka na mutane da yanayin lafiyar jama'a za ka samu wani yana son irin wannan wani kuma bai san shi ta saboda haka za ka ga a jikin komi akwai ingredient in ka duba jikin wannan za ka tarar da E crop ka ga su da yawa wani E100 har zuwa 600 700 to waɗannan crops din akasarin su naman alade ne ta yadda ka gane shi ne ta wannan website idan ka yi amfani da shi wanda har ma suna turawa a handset ta handset mutum yana iya amfani da shi da ka danna lamban crop din wanda zai su fitar maka da cewa wannan haram ne tarka ya cikin sauki kuma dole sai mun sai mataki ka duba fatawar lajina dole ne fatawar lajina mujallad na 22 na zuwa 301 karka ce wai a'a yanzu ai duniya ta gurbace ba halal ba haram a'a da duniya ta gurbace da Allah ya halaka ta domin ya halicci duniya da don abota masa da yasa kaga duniyar tana nan akwai bayansa ne in kaga duniya tana nan wallahi akwai bayan Allah idan sun kare na banza suka rage sai Allah ya tada ita saboda dama Allah bai yi duniya saboda a saba mai ba waɗannan kaɗan masu tsoron Allah a dalilin su Allah ya bar duniya wato a dalilin su fasikai ma suke gona lafiya Allah ya kare mu don haka dole ne mu tashi tsaye mu farka mu gane cewa abincinmu yana da alaka da imaninmu abincinmu yana da alaka da makomarmu a ranar tashin kiyama kar ka ɗauka abinci kawai zaka ci ne ka fita la manzo Allah ya ce la yadkhulu jannata lahmun nabata min suhudin. ashe abinci yana da alaka da makomarka abin da zaka ci a bakinka yana da alaka da makomarka ashe abinci yana da alaka da aqidarka don haka dole ne ka tashi tantance abubuwan da kai kake ci kuma kana ciyar da iyalai kuma ba wannan kare ba duk wata dabba wato duk wata dabba haramun ne ita ma eh, wato mutum ya zama to ya ci namanta ba tare da bi wannan ka'ida na tantancewa ba dole ne saboda ne saboda halin da muke ciki a yau da dama za ka samu an shigo da abinci a rubuta maka wannan kifi ne a ba kifi ne bane a ciki kawai dan kaga kifi ne sai ka saya ka kai gida ya kamata mu zama masu bincike wato akwai bukatar a Najeriya tsakani da Allah a samu kungiya dai ban sani ba ko akwai ta amma a sani na babu iya sani na babu a samu kungiyar musulmai a Najeriya musamman masana ilimin zamani yan boko su haɗa kai su kafa kungiya saboda me saboda kirga abincin da ke shigowa Najeriya idan sun kirga kuma su rika bin sawu waɗannan me yasa saboda me kare aqidar ƴan uwa musulmai ya kamata a samu wannan kungiya idan a turai za a samu irin waɗannan kungiyoyi waɗanda ba musulmai ba su da gata a Najeriya da musulunci yake da gata wanda ko da ta amfani da constitution sai mun yi a ce a ba mu damar haka kuma shari'a ta ba da damar ba wanda ita hana ku ya kamata a ce a Najeriya akwai wannan kungiya kuma wallahi za su samu lada a wajen Allah subhanahu wataala saboda galibi in ka taima kasuwar mu ka shiga supermarket duk arewacin Najeriya in ka shiga supermarket wallahi in kana ganin abinci cike suke da namun aladu ga sunan da kuma dan uwa na zuwa ana saya ana fita da likali. mutum ya ɗauka cewa ya sai halal alhali bai san cewa haramun yake ci ba amma da a ce an samu ƙungiya ta yan uwa musulmi a nan arewa ko a Najeriya gaba ɗaya. a Najeriya gaba ɗayanta a ce akwai ƙungiya ta musulmai wacce aikin ta ita ce tantance abubuwan da ke shigowa Najeriya a ba su dama sai sun yi tambari ma kowane abinci na halal sai sun yi tambari ma kowane abinci na halal ya zama suna da program ba mamaki suna da kamar takarda jarida da suke fitarwa wanda ake sanarwa ana fallasan makiya Allah domin muna tare da kafirai waɗannan kafirai bai dame su ba iyaka bukatar su shine su samu kuɗi ba ka gani mutum zai taho arewa ya sai jakuna ya tafi da su kuɗi ya sai da bukatar sa shine samu kuɗi ba wai ainihin lafiyar al'umma ko kuma addinin su ba kaga wannan ya gwada cewa ya kamata ya kamata a samu kungiya na musulmai da za su yi wannan Allah ya samu gane amma da kamar misali naman alade sai mutum ya ɗauki wannan naman alade sai ya ciyar da dabbar kafa ya yi amfani da naman adade ya ciyar da dabbarsa a nan malamai suna cewa ita dabba ba a cewa ga wani haramun a kanta dabba ba ta da haram kamar misali idan kana da kyanwa sai ka bata sai ka ba kyanwanka naman alade kyanwan ta ci wannan ba a cewa kyanwanka ta fi haram sai dai ana tambayar ta yaya aka yi ka samu naman alada idan kyautansa aka yi maka to ka shiga haramun idan sayo shi kai nan ma ka shiga haramun din Allah ya sa mun gane idan ka tsinci aladen ne ka kawo macen wanka to nan yana da dan sauki yana da dan sauki domin saukin sa ba a ce kana da baka da laifi ba saboda ne saboda kana karkashin kokarin halatta haramun har yanzu dai amma shi dai kyanwa ya ci halal saboda shi kyanwa ba shi da haramun wanda in ka duba eh, littafai malamai sun magana akai kamar misali subulus sala a farkon mujallar na uku subulus sala a farkon mujallar na uku al-imam ya yayi magana akan ciyar da dabba haramun ka ciyar da dabba haramun ita dabban ba haram bane ta ci amma kai kuma fa mu'amala da wannan haramun din akan ka haramun ne wannan yana gwada maka kuskuren mutumin da zai rika tafiya yana talla wai yana da maganin wani ciwo amma kuma kitsan zaki ne kitsan zaki za a yi magani da shi kaga ya shiga karkashin maganar annabi ko akan yahudawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya haramta ba yahudawa cin wani nama sai suka yi amfani suka cin kitse sai suka narkar da kitsan suna amfani da shi ta wani gefe wato kenan idan zaki haram ne gare mu mu musulmai to ina hukuncin kitsan zaki haramun ne to kidan zaki idan za ka yi amfani da shi a nan ka sai da ka ba wa mutane magani ka karɓi kuɗi ku shakar haramun kake ci Allah ya mun gane ah, bayani na biyar shine alhila matsala ta yin dabara saboda halatta haramun yin dabara saboda halatta haram kamar yadda muka faɗa waɗanda suka fara wannan su ne yahudawa waɗanda suka fara yin dabaran halatta haramun su ne yahudawa kuma Allah ya faɗa mana cikin alkur'ani haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar mana cikin hadisai masu yawa akwai dabaran halatta haram ko malaman sunna sun yi ittifaki hatta malaman fikihu malaman fikihu eh, littattafai na fikihu in ka duba za ka ga ittifaki na malaman fikihu ala adami jawazi bai'il mutanajjisi allazi la yumkinu takhiruhu ah, idan abu ya zama najasa ne bayan da za a yi a wanke shi to cinikinsa malamin fikihu sun yi ittifaqi haramun ne amma idan akwai yanda za a yi a wance wannan najasar to cinikinsa ba haram bane ba a samu ittifaqi a kai ba kamar misali riga ne amma riga akwai najasa a cikinta sai mutum ya ya ta a kasuwa zai saida idan zai saida wannan riga zai saida najasa saboda cikin rigan akwai najasa amma abin la'akari shine shi wannan riga ai ana iya wanke shi da an wanke najasa ta fita saboda haka babu laifi don mutum ya sai da kaya wanda ke ba shi da tsarki dalili saboda ita najasar ana iya kau da ita amma idan idan najasar ba a iya kawar da ita ba yana zama haramun misali anan shi da kamar cinikin fata fata na mushe wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ana jan akuya matacciya manzon Allah yace me ya hana ku dauki fatan kaga annabi bai halatta cin wannan mushen ba bai halatta mu'amala da mushen ba amma saboda jikin wannan mushe akwai abin da ke iya halatta sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace me ya hada ku dauki wannan suka ce ai mushe ne manzo Allah yace ai idan aka je ne shi kenan fata ta yi tsarki wannan ya gwada kenan ko da fata ce ta mushe mutum idan yayi cinikinta bayan ya je ne ta halal ne wato shi yasa malamai suke cewa najasar iri biyu ce akwai najasar da bayan da za a yi ka raba ta ka samar mata tsarki wannan najasa bayan da za a yi a ce an halatta ta kamar misali naman alade ko wani abu na jikin alade bayan da za a yi a samu wani abu mai amfani a jikinsa babu amma akwai najasar da ana iya samun amfani a jikinta akwai najasar da wato ana iya samun amfani a jikinta ma'ana ana iya raba abu da najasan duk da cewa ita kanta an sai abin da nabisa amma ana iya raba shi da shi wanda anan ya shafi kamar cinikin jini wanda wanda yake haramun ne babu shakka nan ma an samu ittifaki na malaman sunna cinikin jini haramun ne cinikin ah, nama alade haramun ne waɗannan abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya kirga su amma idan ya zama mutum zai yi cinikin cinikin abin da zai yi abin zai amfani da shi amfani ne zai yi da wannan abin amma ba wai ta hanyar cinsa ko ko mu'amala da shi ba wanda anan ita nan ne ake samu inda shubuha ke shigowa shubuha tana shigowa ta inda mutum shi Allah subhanahu wataala ya haramta masa mu'amala da wani abu ya yarda amma sai yayi kokarin canza fuskar amfani da wannan abu wannan shine hila Allah ya kare mu zan ba ku misali kamar mutumin da yake tuka tirela akwai motar da take shan giya aka ce ko whisky saboda ka zai je gidan giya ya sayo mata kasan guda ya zana ta dora mata to matsalar ita ce ai kayi cinikin giya din ba wai motar ta sha giya shine damuwa ba mota babu haram abunta amma kai akwai haram a kanka haram da yake kanka shine cinikin wannan abin amma misali da a ce yana tafiya sai ga giya a gefen hanya ya dauka sai ya dura masa ba cewa ya laifi a saboda nan ba cinikin sa ba illa dai inda ma zai samu laifi shine wajen kokarin halatta haram ta haka mutumin da misali yake da gonar kifi sai ya tafi yana sayo jini sai yana zuba musu kaga shi an haramta masa shan jini an haramta masa cinikin jini haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta mana cinikin jini ayar alqur'ani ta haramta mana bare hadisin manzo Allah da yake cewa inna Allah idan harrama shay'an harrama sababu idan Allah ya haramta wani abu to ya haramta kudin wannan abin to cinikin nan ne matsala take ka sayo haramun na inda matsala take kenan amma inda zaka samu jinin ka zo ka debo ba sayan sa kai ba wannan ko babu laifi saboda me saboda shi kifi ai bai da haram shi kifi ba dan adam bane ko da ake cewa an haramta muku kaza da kaza ku mutane ne banda dabbobi saboda haka shi kifin da aka ciyar da shi wannan jini bai yi laifi a wajen Allah ba inda kake laifi shine cinikin jinin sannan kuma inda za ka yi laifi na biyu shine sayar da wannan kifi ba tare da kayi bayani ba domin idan ka sai da wannan kifi ga wani baka gaya mar kifin nan nayi ciwon sa da najasa ne ba babu shakka ka ci amanarsa domin yana sayan abu a matsayin ya sai abinci na halal alhali kuma abincin nan yana da sunansa a shari'a ana kiransa aljallala aljallala yana da ka'ida yadda ya tabbata a sunnar annabi muhammad kamar yadda abdullahi bin umar yake faɗa abdullahi bin umar ya yi magana a kai in ka duba littafin fiqh za zaka gani akwai bayani akan abincin da ake kiransa aljallala dabban da aka rene ta da halal daban take da dabban da aka rene ta da haram kowace irin dabba wannan yana kama musulmin da yake da shanu ya ɗebo dusan giya ya ciyar da wannan ba laifi bane saniya ba ta da haram saniya ba ta da haram amma inda haram din yake kai ne ka ɗauki kuɗinka ka ka je gidan giya kana sayan dusan su kuma dusan giya giya ce saboda babu shakka shanun ma da suke ci in ka lura da kyau zaka ga suna buguwa don haka giya mutum ya saya da kuɗin ka ka tafi gidan giya ka ba su ka sayo to inda matsala take kenan sannan inda matsala ta biyu za ka same ka shine ka kai saniya kasuwa ka sayarwa mahauci baka gaya mar ba lafiyayyar saniya ba ce domin akwai bambanci tsakanin saniya da kuma saniyar da ake kira aljallala wannan saniya an yi kiwonta da halal babu shakka halal ne jama'a su ci ta babu tambaya amma jallala tana da ka'ida yadda yazo a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam in ka duba kashaful qina a mujallad na shida shafin ɗari da tisin da uku taharumul jallala taharumul Jallada. duk dabban da aka yi kiwonta da haram wannan dabban haramun ne haramun ne وهي التي أكثر an النجاسة da ana la'akari da mafi yawan abincinta mafi yawan abincinta na'am idan za a ba ta dusan giya da Sani ba a sake ba ta sai bayan kwana biyu uku wannan ba a kiranta jallada jallada ita ce dabban da akasarin abincinta na jada ne ba balha kamar misali kifi din ya zama duk abincin da zaka ba mu kifin sai ka hausa na da jini sannan ka bashi kaga ya gwada cewa akasarin abincin na jada ne abincin wannan kifi na jisa ne saboda ne a gulbi yake sai da ka killace wurin kafin kai kiwonsa da a ce yana samun damar fita da zai iya samun wani abinci daban amma killace shi ya gwada iya inda abincinsa yake kenan kuma sannan abin da kake bashi haramun ne shine jisa. to idan wannan kifi ya gama girma kafin ka sai da shi sai ka gaya wa mutane wanda shine ko kuwa ka tsare shi sai ka tsaftace mar halitta kafin ka sai da shi haka kuma ita wannan saniya ko ko dabban da aka yi masa wannan saboda yana daga hila na halatta haram Allah ya sa mun gane yana daga hila na halatta haram akwai hadisin Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar yace na Rasulullah an akadil jallalati wa albaniha annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a ci dabban da aka yi kiwonta da haram haka kuma manzon Allah ya haramta a sha nonon dabban da aka yi kiwonta da haramu wannan hadisi yana musnad al-imam Ahmad sunan sunan Abi Dawud sunan Tirmidhi hadisi yana da inganci yana irwaul galil hadisi na 2503 don haka yaya za a yi kafin wannan kifi ya zama halal to hubasu salatan a tsare wannan kifi na kwana uku ko ko wannan saniya na kwanaki uku salasu layalin bi ayyamihinna wannan abin da bin Umar yake kira idza idza arada akaluha yahbisuha salasan dabban da aka yi kiwon ta da najasa kaza ce ya zama abincin ta najasa ko tsuntsaye ake kiwon najasa to za a tsare su tsawon kwanaki uku wa tut'amu tahir a ringa ciyar da su abinci mai tsarki wa tunna minan najasa a raba su da wancan abincin da ake ciyar da su ta'iran kanat aw bahima ka duba kashafin kina ko tsuntsu ko dabba duk wata halittar da aka yi kiwonta da haraf sai an tsare ta an yi kiwonta da halal bayan kwana uku wanda nan akwai sabani akwai wanda ke cewa ba kowace dabba ce ake kiwonta kwana uku ba don wata naman jikinta ba zai tsafta ba sai an kiwonta fiye da kwana uku don haka idan kana da ilimin cewa wannan dabban ta na kwana uku ba zai raba ta da wancan jita da ke jikinta ba da sai ka ƙara kwanaki kafin nan za ka sai da shi idan mani'u min hilliha eh, yamna'u eh, bizalika yazulu bizalika wato abin nufi dama najasa da take jikinta ita ce ta hana a sai da wannan saboda haka idan mutum ya tsare wannan dabba ya zama yana kiwonta da halal har dai aka yi tambani namanta ya yayi tsafta to sannan sai ya dauki wannan dabba sai ya sayar in ma ci ne lokacin ne zai yanka ya ci amma in bai kai kwanaki ukun nan ba ya sayar ko ya ci ya sai da haram kuma ya ci haram Allah ya kare mu ka duba bayanin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'u Fatawa mujallad 21 shafin 618 Sheikhul Islam yana cewa fa innal jallalata allati ta'kulu an-najasata al-jallala ita ce dabban da take cin najasa kad naha nabiyyu an labaniha annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu mu sha nononta fa idza bat idan aka tsare wannan dabba hatta ta tsiba har sai naman jikinta yayi kyau kanat halalan bittifaqil muslimin a wannan lokaci ne naman wannan dabba yake zama halal bisa ittifaqin fahimtar malaman musulmai gaba ɗaya li'annaha qabla zalika shekul islam ya ce to idan baka tsare wannan dabba na waɗannan kwanaki ba ta ganin shekul islam bai kawo adadin kwanakin ba ko bi ta fatsai ba za a tsara dabban har sai naman ya yi kyau idan baka tsara dabban ba ka ci naman koko ka sai da ita yazharu asarun najasati fi labaniha wa baidiha wa araqiha dole sai an samu tasirin najasan nan a jikin nonon wannan dabba ko a jikin koyon wannan dabba ko a jikin zuban wannan dabba wanda yana nuna maka cewa saniyar da aka tsare ta ana ciyar da ita irin wannan najasa wato kenan kamar nonon nononta bai kamata a kai kasuwa a saida ba menene annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana hadisin abdullahi bin umar abdullahi bin umar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam naha an akalil jallalati wa albaniha dabban da ya zama za a rika kiwonta da zallan najasa nonon ta haramun ne a ɗaibi nonon ta kai kasuwa ana saidawa to abin da zai gwada maka muna cikin hadari nonon da muke sha nonon da muke sha wanda muke saya a eh, eh, supermarket akasari nonon na daga ina daga turai turawa da suke kiwon shanunsu suna da ka'idan shari'a irin wannan ba su da wannan ka'ida saboda haka turawa da suke kiwon shanukansu a turai su suna amfani da komi yadda dabban su dai za ta bayar da nono illa iyaka idan an tatsi nonon an tara sai a zuba gwangwani sai a turo mana annabi sallallahu alaihi wasallam ji abdullah bin umar naha rasulullah an aklil jallalati wa albaniha kaga akwai bukatar kenan musamman yaya suke kiwon shanunsu ka su turo mana madara a nan muna kwan haka ne ko wanda shine abin da ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shekul islam ya ce domin idan ba a tsara dabban ba nononta wannan nonon akwai tasirin najasa ka duba majmu'u fatawa mujallal 21 shafin 618 in ba a tsare wannan dabban ba nononta akwai tasirin wannan najasa fa yazharu illa najasa eh, fa yazharu natlu najasati wa khubusuha saboda haka karnin wannan najasa da munin sa sai ya bayyana fa idza zada zalika ada fahira amma da zaran ya kaufa shikenan sai su dawo suna da tsarki fa innal hukuma idza sabata bi illatin zala bi zawaliha idan dama akwai wani abu da yace kar a ci wannan dabba saboda ta yi kiwon kaza to idan ta rabu da wannan kiwon ba sai a ci nama dama abin da ya hana a ci naman ko a sha nono saboda kiwon idan aka kiwonta da halal shikenan ta samu tsarki haka yin ka dofa tawon lajina a mujallar na 23 shafin 377 a tambayar da aka yi waɗannan malamai inna dajaja yugazzunahu bi ma'kulatin mukhtalifa kaji suna ciyar da su da abinci da dama abinci iri-iri masu gonar kaji wa min bayni hadhihi al-ma'kulat daga cikin abincin da ake ciyar da kaji fahimu luhumil hayawanati mayyita za a samo mushe naman mushen nan za a busar a niƙa ya zama gari wa fiha lahmul khinzir daga cikin wannan nama akwai naman adadi sannan sai a kawo wannan gari sai a barbada ma ainihin abincin kajin wannan wannan shine abincin kajin idan kajin suka ci su girma fa hal hadha tajadul mugadda bi hadha lahm halalun am haram shin wannan kaza da aka kiwace shi da irin wannan eh, wato abinci halal ne a ci kazan ko kuwa ina hukuncin koyin wannan kaza shine malama suke cewa idza kana alwaqi'u kama zukira min at-tadhiya fa fi akli lahmihi wa baydihi khilaf bainal ulama an samu sabani a tsakanin malama sunna game da naman al-jallala game da nonon al-jallala babu shakka tun daga malaman farko malaman fikihu an samu sabani akan ah, al-imamu malik wa jama'atu suna cewa inna akalla lahmihi wa baydihi mubahun babu da hidan an ci naman ko an sha nonon amma dai an saba wa sunnar manzon Allah Allah ya mun gane an dai saba sunnar manzon Allah amma babu da hidan an ci naman ko an sha ko an wato ci koyin irin wannan kaza ko an ci naman kaza ko an sha ko an ci koyin ta babu da wannan fahimtar al-imamu malik kenan wato kenan saboda ana kiwon dabbobi a turai suna fitar da nono ana kawo mana afirka na don kasha a masabar malikiya ba laifi ba ne inda laifin yake wato shine wajen kiwon amma ba wajen cin ba li'an al'adiyya an najisa ƙwaƙurar bisti halitta ila lahanin wa abinda malikiya take fahimta shine abinda ake ce ma al-istihala al-istihala shine canjin halitta canjin halitta kaza an ciyar da ita wato busasshen naman alade mm, da aka da aka nika ya zama gari amma da ciki wannan garin ba garin ba ne ya fito a gari sai da ya canza halitta to da zaran halitta ta canza hukunci ma ya canza wannan shine masaba ta al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala amma akasarin malaman sunna kamar al-Imam Sauri al-Imam Shafi al-Imam Ahmad bin Hanbal sun ce idan aka ciyar da dabba haram to haramun ne a ci naman wannan dabba haramun ne a ci a sha nonon wannan dabba ko a ci koyin wannan kaza har sai an kiwace ta na kwanaki uku an raba ta da wannan najasa saboda ne saboda an samu hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya hana idan annabi ya hana ne ya kamata yi a bashi tunda annabi ya hana abinda manzon Allah ya hana ya kamata a bashi na'am ko da an ce abinda annabi ya hana ba sharadi bane ya zama haramun yana hana abubuwa da dama amma ba wai a matsayin wannan abin da ya hana ya zama najasa ba don haka akasarin malamai na ganin nisantar irin wannan shi ne mafi dacewa wato in in kana aksar in kana aksaru intiha an najasa fadiyar jallala fala tu'kal idan ya zama akasarin abin da dabba kake ci najasa ne to jallala ce idan akasarin abin da take ci najasa ne to jallala ce wannan shine sauƙi. saboda yana da wahala ka samu wanda zai tsare dabba yana ciyar da ita najasa zalla in ba kamar ciwon kifi din da makarancin haka ba wa in kana aksaru iltiha qahiran ukila idan akasarin abincin ta kuma halal ne ba za a ci saboda ka in kai la'akari da galibi madarar da ake kawo mana shanun da ake cire madarar a su akwai gonaki da ake kiwon su da ciyawa da sauransu to wannan babu shakka madarar da muke sha halal ne babu ko shakka akai ya zama illa dai kawai a duba a sinadarin da aka haɗa wannan madara akwai e wanda kitsan alade ko kuwa babu idan babu shi kenan sai ka sha ka. wasu malamai na ganin nisantar jallala shi ne mafi dacewa ala kulli hadin saboda wannan hadisi na abdullahi bin umar allah ya kara masa yarda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzon allah ya hana manzon allah ya hana mutum ya ci jallala ko ko ya sha nononsa wal jallala hiya allati ta'kulu al abra wa sa'irun najasat jallala ita ce dabban da take cin najasa duk dabban da take cin najasa ana kiranta jallala kaza ba ta zama jallala sai idan ya zama mafi yawan abincinta shine najasa amma saboda kawai takan ci najasa din ko ko agwagwa takan ci najasa sai idan mafi yawan abincin nata ya zama najasa shine ake kiranta aljallala wannan shine abin da yake arrajihu ah, min al-aqwal kama a bi tafsir saboda idan mutum yana mu'amala da wannan ba shakka babu shakka zai samu na kasa zai samu illa saboda Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ya haramta mana akwai hikima cikin wannan haramci da yayi to bare ma mutumin da ya zama yana harka irin ta kasuwanci kamar noman kifi wajibi ne ya zama tsakaninka da mutane akwai amana akwai gaskiya musamman kuma akwai tsare a ka da kuma addininka wannan ya kamata kenan ya zama mutum yana da mataki idan yana da gonar kifi yana wannan to lokacin da zai sai da kifayen sai ya ware su a sa su a wani rami kuma wanda za a su da halal na wasu kwanaki sannan a ɗaya ba sai a a sai da haka ma wanda ke da gonan kaji wanda yake ciyar da su zallan haramun wannan shi ne abin da ya kamata yi to kamar wannan aya da muka karanta inda Allah subhanahu wa ya mana magana ya haramta mana cin nama alade cin mushe shan jini ina hukuncin na kabar dami wanda shi ne bayani na shida mutum ba shi da lafiya a ɗaya jinin wani a bashi ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir ad-damu yazo mutlaq ba a ce mana jinin dabba banda na dan adam ba jini inji Allah subhanahu wa ta'ala an haramta muku jini to idan hukuncin mutumin da zai yarda a ɗaya jininsa na'am sai da jinin mun riga mun gama magana akai annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya haramta inna Allah idza harrama shay'an harrama samanahu duk abin da Allah ya haramta to kudin sama haramun ne wannan an ji bajin sa amma kai da za ka ɗauki jinin ka baya ma wani a samar a jikinsa wannan kyauta saboda taimakonsa ina hukuncin ka wannan malamai suna aje shi a matsayin larura yana babi na larura amma sayar da jinin wannan babu ko sabani haram ne domin akwai wasu kattai waɗanda ke zuwa asibiti su ba da jinin su a ɗiba saboda ba su da nace bane wannan kuskure ne kai cinikin jini abinda Allah ya haramta duk abinda Allah ya haramta a ciya haramta a yi cinikinsa hatta likitan da zai yarda eh, ya shiga wannan harka shi ma yana kulla cinikayya na haramun saboda haka ba daidai bane sai dai a yi ƙoƙarin neman bayan Allah da za su taimaka da jini taimako da jini wannan shine yake babin larura yana babin larura nan ma ba a ce mai larura sai an yi la'akari da abin da muka karanta a cikin aya ta 173 na suratul al'am faman yudur wa qad fassala lakum ma harrama ma harrama alaikum illa mabturintum ilayhi Allah ya muku bayani daki daki abubuwan da ya haramta muku sai ya ce illa mabqirtum ilayhi sai dai abin da larura ta zama dole a kansa kaga wannan tunda ya zama larura ta zama dole dan misali ga dan uwanka yana kwance ba lafiya ba lafiya zai mutu in ba a bashi jini ba shi yasa malamai suke cewa ba da jinin haram ne sai an yi la'akari da yana zuwa a ƙarƙashin babin larura idan yana ƙarƙashin babin larura fa shine yake bayanin Allah subhanahu wa ta'ala illa mabtirurtum ilayhi ko ko karshen aya ta 173 fa man yabqurra gaira bakin wala adil gaira bakin a wala adil akwai sharadi akan larura fala isma alaihi kamar yadda zamu karanta a gaba insha Allah saboda haka daukan jinin mutum a ba wani yana karkashin larura ita kuwa larura tana da ka'idojinta ba a cewa wane yana cikin larura sai duka wata hanyar tsirar da rayuwarsa ta kare wata abin nufi magani ba zai dawo da shi ba a tunanin likita wannan mutumin ba shi wani kwayan magani ba zai ci ciransa ba Kara masa ruwa ba zai ci ciransa ba in ba an ba shi jini ba ne bisa dukkan alamu wannan mutum zai mutu to kaga anan an shiga larura din saboda ita larura dama shine an rasa duk wata hanya sai ita wanda shi ake kira larura to anan idan ka ba da jini baka saba ma ayar alqur'ani ba saboda Allah ya ce illa mabtirtum ilayhi sannan yace fa mabtirra ghayra bagin wala adil fala isma alayhi sannan kuma ka ce rai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana a suratul ma'ida aya ta 32 min ajli zalika katabna ala bani isra'il كتبنا على بني إسرائيل الناس ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون kaga wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mana cewa eh, wato taimaka ma dan adam a kubutar da rayuwarsa abu ne wanda ke da kyau har ma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a wanda ya raya ran mutum guda kamar ya raya duniya ne gaba daya kaga wannan yana Allah yana kwadaitar mana ceton rayuwar dan adam ba ma musulmi kawai ba ceton rayuwar dan adam ka hada da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al wanda zai iya amfanar da dan uwansa to ya amfana da shi a karkashin haka malamai suke cewa babu laifi don ka ba da jini a ah, wato ceton ran wani mutum saboda ceton ran wani mutum amma kafin a kai ga haka a tabbata babu wata hanya da ta rage illa wannan bayani na bakwai shine duk da cewa malamai suna magana akan akwai inda jini din yake iya halatta kamar misali ta rashin lafiya amma kar ka dauka kuma shi ma alade da ya zo jini da alade sun zo a haɗe a guda to kar ka dauka alade shi ma akwai inda yake iya halatta a'a babu in an ce jini akwai inda zai iya halatta da alade tahrimuhu ijmalan haramcin alade a dunkule yake abinda malamai suka faɗa kenan haramcin alade a dunkule yake don haka duk abin da ke jikin alade haramun ne illa dai kawai da musabar malikiya suna cewa na'am jikin alade ba haram bane misali kamar don alade ya taba ruwa ko wani abu haka ba a cewa ruwan ya baci da annabi asma inda fi kulli hayyin at-tahara ka'ida fiqhu na mazhabar malikiya shine duk wani abu mai rai yana da tsarki saboda ka alade ma yana da rai in yana da rai kuwa ba a ce mai najisa wa amma najasa fa hiya arida fa hiya arida amma galibin malamai suna cewa alade najasa ne alade gaba ɗayansa na jisa ne don haka shi alade ba a cewa akwai inda ake samun sassauci na yin amfani da shi wato jikinsa saboda wani magani babu don haka yasa kake gani kamar malaman fikihu suke cewa fatar alade ta bambanta da fatar sauran dabbobi la yutahharu bi dibaga jima ba ta tsarkake fatan alade bittifaqin fuqaha duk malaman fikihu haka suka faɗa idan aka samu alade aka cire fatarsa aka ne wannan jimar banza ce ba ta tsarkake fatan eh, alade in ka dawo majmu'u fatawa na shekul islam yana mujallad 21 shafi na 600 da tara faidul kabir littafin al-imam al-munawi yana magana akai yana magana akan wato jima yake cewa jima na da tasiri mu fatar mushi amma banda naman alade a littafin sa mujallar na shafin ɗari da sittin da shida don haka malamai sun yi ittifaki akan cewa amfani da alade a matsayin magani ba haramun ne ko ba shi kadai ba duk najasa ma amfani da ita a matsayin magani haramun ne najasa a yi amfani da ita a matsayin magani sha za a yi ci za a yi shafawa za a yi malamai sun yi ittifaki akan cewa bai dace ba illa dai kawai akwai inda aka dan samu sassauci na wasu malamai da ke ganin kamar idan ita najasa ba cinta za a yi ba shafawa za a yi a matsayin magani musamman kamar shekul islam ibn taymiya misali don akwai wanda zai samu ciwon dan kakkare sai a ce mai sai ya sa fitsari ko ko bayan gida a yata sannan zai samu lafiya to anan baya ga cewar ya saba mu hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda me Eh, bayan gida ko fitsari na jasa ne jasa ko ba a magani da shi wannan ittifaqan malaman sunna sun ce ba a magani da najasa amma in ya zama babu makawa sai wannan maganin wato an je babu larura wannan ko baya zuwa ka tasashin ɗanka kare a ce babu wani magani sai an sa fitsari ba zai yi ba babu wani magani sai an yi amfani an ɗaura bayan gidan mutum a jiki a ciwo sannan za a samu sauki wannan ba larura ne amma idan larura din za ta hukunta a yi amfani da najasa shekul islam yace to idan ba cin najasan za a yi ba muddin shafawa ne kuma in lokacin sallah ya za a kawar za a wanke to babu da amma duk da haka mutum ya samu na kasar imani ya samu na kasar yarda da maganar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah ya ce inna Allah lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama alaikum Allah bai saka warakar ku cikin magani cikin abubuwan da Allah ya haramta muku ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah bai sa warakar ku a cikin abubuwan da ya haramta muku ba Inna da'a wa إن الله أنزل kulli والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بالمحرم الله سبحانه وتعالى ya saukar da ciwo kuma ya saukar ma kowane ciwo da maganinsa mazan Allah ya ce ku nemi magani amma kada ku yi magani da haram hadisin eh, Abdullah bin Mas'ud a sahihul Bukhari inna Allah lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama alaikum Allah bai saka waraka bai saka magani a cikin haramun ba ta amma kai ka yadda ta wannan hanya kawai zaka samu sauki sai ka ce to babu da yi amfani da abin amma in lokacin sallah yayi ka tabbata ka wanke najasa din wannan sauki wasu malamai sun bada saboda akwai sabani akai daga cikin su akwai shekul islam kamar yanda aka halatta misali ta sashin giya idan ya zama zai cuɗanya da halal ya zama halal din zai rinjaye shi ta yanda ba zai yi tasiri a jiki ba ba zai yi tasirin bugarwa a jiki ba giya an sani dama abin da ya sa Allah ya haramta ta saboda tana bugar da hankali to amma idan aka yi amfani da giya aka garwaya ta da wani abu halal ya zama wannan halal din yarin rinjaye yawan giya yanda wannan giyan ba za ta samar da tasirin ta majiki ba komi yawan yanda aka shata to kasancewar giya na cikin wannan abin bai hana yi mu'amala da shi wannan shi ne fahimtar shekul islam wato kamar misali yanda ake samun alcohol a cikin wasu nau'ukan abinci kuma a samu a cikin turare ko a samu a cikin wasu mai da sauransu wannan bai haramta saboda ne an riga an sarrafa ita giya din aka haɗa ta da wasu abubuwa yadda waɗancan abubuwan sun rinjayi yawan giya din Yadda ita giyan ba za ta yi tasirin bugarwa a cikin wanda ya amfani da wannan turaren ba saboda haka amfani da wannan turaren zai zama haramun wannan yana daga cikin fahimtar shekul islam ah, yana daga abin da malamai suke kira al-istihala al-istihala a canza najas Allah ya mun gari Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على وعلى حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله